bayan haka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan dambuwa road a garin maiduguri a jihar borno a wannan rana ta talata ta laraba sha tara ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan tara miladiya ta dubu biyu da tara, a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani wannan kuma shine majalisinmu na goma sha bakwai a wannan wata to kafin mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah cikin suratu yusuf akwai kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa waɗanda suka rubuto tambayoyin duk sun rubuto su ne da yaren larabci wanda zai nuna cewa majalisin namu na laraba ne zalla ce shin zan karanta ni da hausa ya ce shin akwai wata magana ta ibnu hazm a zahiri wanda yake nuna cewa makiya musulunci da za su karya ƙasar musulmi sannan kuma su yarda cewa musulmi su yi aiki da dokokin allah a tsakankaninsu amma mu'amalarsu ta ta waje wato hada-hada ta ƙasa da ƙasa wannan su za su yi to ya ce wai a nan ibn hazm yana cewa musulmi ba za su yarda da wannan ba za su tashi su yaƙi wannan shugaba wanda ya farlanta musu wanda ya ba su dama su yi musulunci amma kuma bai ba su dama cikin harkokin harkar ƙasa da ƙasa su yi musulunci ba ibnu hazm ya yi magana akan menene darul kufur ko kuma darul harbi mai kuma ne darul islam a cikin mahalla kamar yadda sauran malaman fikihu duk suka rika yin wannan magana inda za su yi bayani akan tantance ina ne ƙasa ta musulmi ina ne ba ƙasar musulmi ba wanda kun san an samu saɓani na malaman fikihu wajen tantance ina ce ƙasar musulmi shin ƙasar da musulmi suka fi yawa ko da kuwa shugabanninta ba musulmi ba ne ko da kuwa ba shari'ar musulunci ake ba ita ce ƙasar musulmi ko kuwa a ƙasar da shugabanta musulmi ne ko da kuwa jama'ar ƙasar ba su ne ba musulmi ba ne ko kuma musulmin ƙasar 'yan kaɗan ne wanda ita ce ƙasar musulmi ko kuma a ƙasar da ake aiki da shari'ar musulunci ko da kuwa shugaban ba musulmi ba ne ita ce ƙasar musulmi to waɗannan duk ra'ayuka ne kowane ra'ayi nan akwai malamin da ya rike shi yake ganin wannan shine tarifin ƙasar musulmi a shi ibn hazm yana ga cewa ƙasar musulmi tana zama ƙasa ta musulmi bil ghalaba wato bil ghalaba man, man hum ahlul ghalabati fiha suwa ke da ƙarfi idan musulmi suka fi ƙarfi a ƙasar to ƙasar su ce idan wanda ba musulmi ba suka fi ƙarfi a ƙasar to ƙasar waɗanda ba musulmi ba ce ko da kuwa akwai musulmi wannan shine ra'ayi ibn hazm wanda a kan sani yake cewa ko da a ce wato in aka ce shugaba ba musulmi ba ne to kaga an fi ku karfi ko da ko kun fi yawa sai yake ganin cewa idan har musulmi su suke da yawa kuma an ba su dama su yi shari'a amma wanda yake shugabanta su ba musulmi ba ne a ra'ayin shi Ibna hazm yana ga kasar ba ta musulmi ba ce wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai suka saba masa ba wai ra'ayi ne da aka sallama masa ba ra'ayi mafi rinjaye da malamai suka fi tafiya a kansa kuma shi ya fi dacewa da zahirin ma na na alkur'ani ne inda musulmi suka fi yawa suke da damar su tsaye da sha'airul islamin zahira suna da dama su tsayar da shari'o'i ko kuma abin da ibadoji na musulunci na zahiri wato suna da dama su yi masallaci su yi sallah suna da dama su gina makaranta suna da dama su yi azumi su yi bukukuwan idi na babbar sallah da karamar sallah duk suna da damar waɗannan sha'airul islam ɗin su yi su suna damar su fitar da zakka wannan ƙasa ko da kuwa akwai waɗanda ba musulmi ba a ciki to ƙasar musulmi ce ko da kuwa wanda suke shugabancin ma ba musulmi ba ne to ƙasar ta musulmi ce a iya cewa watakila wasu sun zo daga waje sun ƙwace musu ƙasar amma dai tana nan ƙasar musulmi ce wannan ra'ayi ne da dama daga cikin malamai da suka faɗa akwai littafi na wani malami da ake kira Sheikh Abdullah Yusuf aljudayya ya rubuta littafi kan wannan mas'alar gaba daya ina ne kasar musulmi ina ne ba ta musulmi ba saboda haka wani ya karanta magana ibnu Hazm ne kadai don haka saboda haka sai ta cara da ita kai ka ce shi kadai yayi magana a cikin mas'ala din tare da cewa mas'alar ma har littafi wani yayi kacokam a kanta ina ne kasar musulmi ina ne ba kasar musulmi ba kuma ƙarshe abin da ya fi rinjayarwa duba da ra'ayyukan jumhurin malamai da kuma abin da nassoshi suke goyon baya shine inda ya kasance musulmi su suka fi yawa kuma suke iya tsayar da sha'airul islam wato za su yi sallah babu mai hana su za su yi azumi babu mai cewa da su a'a za su yi wato fitar da zakka za su fita su je hajji duk waɗannan sha'airul islam na zahiri suna da damar su yi su to koda ko zai fi karfin su a ce yanzu wata ƙasa ta ba ta musulmi ba ta durowa ƙasar Najeriya ta kwace komai da komai koma hannun waɗanda ba musulmi ba ɗari bisa ɗari amma musulmi suna iya tsayar da waɗannan sha'air ɗin to ƙasar su ce amma inda ba za ku iya sallah ba ba za ku iya azumi ba ba za ku iya yin fitowa ku yi wani abu na ibadar ku a fili ba to wannan ita ce ake cewa ba ƙasa ce ta musulmi ba sai ku yi hijira in kuna iya ku hijira duk da yake maganar hijira a yanzu magana ce wacce take tana da dan wato wahalar sha'ani in ka ce a yi hijira a aje ina domin hijira ana zuwa ne darul mana'a yanzu sai dai ka zama dan gudun hijira ɗan gudun hijira kuma an san menene dan gudun hijira wata ƙasa zai je a kafa masa tanti ana ba shi sadaka shi ba aka kwana biyu kura talafa a koro shi ƙasarsu yanzu ka duba yan gudun hijira na na Falastin da suke kudancin abin nan kudancin Lebanon arewacin Isra'ila ka duba sama da shekara hamsin amma har yanzu ba su da haƙoƙi da 'yan labanan suke da shi don haka ba za su iya shiga kasuwa su yi saye da sayarwa ba ba za su iya yin wani ba za a iya ɗaukar su wani aiki ba sama da shekara hamsin wani wani tun yana yaro kankani aka zo da shi yanzu ya tsufa tun 1948 1948 yanzu kaga shekara 60 kenan hadda daya amma har yanzu ba su da wani haƙƙi na su shiga kasuwa ko a ɗauke su aiki in ka je ka ga inda aka juye su a kudancin abin nan labanan sai wato ka zubar da hawaye irin rayuwa da suke ba a yadda su yi makarantu ba sai dai makarantun da za su yi a yankin su amma wasu shiga makarantu na gwamnati ba ba su da wannan damar ba a yadda su rike passport na na kasar labanan ba sai a ba su yan takardu wanda kungiyar majalisar ɗinkin duniya za ta rika ba su da shi za su rika fita inda duk suke so a matsayin ba su da ƙasa ne isra'ila ta kore su kuma labaran ba ta yadda cewa su su ƴaƴanta ne ba to kaga wannan ita ce ba ita ce hijirar da ake so kai ba hijirar da zaka samu mana'a wato da ka samu kariya a rika baka kariya ka ji cewa ka ba a ƙasar ka kake ita ce hijira to ka gaya min inda zaka je yanzu duniya kai hijira ba inda zaka je saboda haka wannan magana ta ibnu hazm an saba masa akanta in ka samu littafin yusuful judayyi ya kawo maganar a ciki shi kansa kuma ya nuna cewa wannan magana ba ita ce maganar da malamai su rike ba hmm? sunan ah, sunan littafin san ina jin ah, darul darul abin darai filfikhil islami dirasa mukarana fil wa was ko ala dawl kitabi was sai wanda yake cewa shin annabi yusuf alaihissalam ya yi aure kuma yana da 'ya'ya babu shakka ya yi aure ko babu shakka yana da 'ya'ya sai dai maganar wa ya aura su wane ne 'ya'yan wanda ita ce amma magana ya aure ya yi aure magana yana da 'ya'ya yana da 'ya'ya wa ya aura babu nassi sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wannan maganar alkur'ani ko bai bujuro da wannan maganar ba illa iyaka abinda ake samu a cikin isra'iliya cewa ya auri imra'atul aziz sannan kuma ake faɗar abubuwa da dama a game da wannan auren wasu suka ce bayan ya samu sarauta ya zo sai ta zo tana bara ita kuma mulkin ya fita daga hannunsu ta shiga wani hali na kakanuka yi ta zo tana bara sai ta gan shi a cikin wato sitira ta shugabanci ga kuma wato fadawa don an zagaye shi ta ko'ina yana kan abin hawansa wato fi ubbahatil mulk to a wannan lokacin sai take cewa subhana man ja'ala al'abida mulukan wal muluka abida sarki ya tabbata da wanda ya juya da al'amari ya mayar da bayi suka zama sarakuna sarakuna kuma suka zama bayi to shi ne a lokacin da ya ganta a lokacin ya nemi ta zo ya kyautata mata sannan kuma ya aure ta bayan mijinta ya mutu ya aure ta wasu suka ce da ya aure ta ranar da suka tare yace to yace da ita to yanzu kin ga wannan bai fi zama mafi kyau mafi dadi mafi alkhairi saboda abin da kike nema daga farko ba sannan kuma a duk wannan a Isra'iliya ne aka ce kuma bayan ta tsufa aka dawo mata da yarintarta ta dawo budurwa wato ta dawo budurwa daman kuma shi aziz sun ce in innini ne baya iya kusantar mace saboda haka kaga ya same ta budurwa sannan kuma ubangiji ya dawo mata da kyanta wannan duk isra'iliyat ne don akwai isra'iliyat da dama a cikin suratu yusuf mun yi ta kauce musu ne don kasu bata mana lokaci to wannan kuma addu'a ce ke cewa wani lafazi bai gane ba Allahumma anta adudi wa anta nasiri bika ajulu bika a ajulu ne ko kuma ahulu ne ajulu ne a jim ba ne. sai kuma shi kuma wannan yana cewa ayar da ta cewa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim yace a cikin tafsiri na na ce wannan magana ce ta imra'atul azizi ba magana ce ta yusuf alaihi salam ba wannan ba magana ta bace maganar jumhurin mufassiri daukacin masu tafsiri abinda suka ce kenan a wancan lokacin ma haka na ce maganar ta ita imra'atul azizi ce don ita ce ke magana a lokacin shi lokacin annabi yusuf ma yana kurkuku bai fito ba ma ba ma ya gurin shi a lokacin dan sai da ta gama maganar ta a shi wannan sarki ya ce wa qala al-malik tuni astakhlisu utuni bihi sai bayan da duk ta gan magana ta sannan yace aje a zo da shi kaga ba ma ya gurin saboda haka magana sace sai yake cewa su wannan ayat ta tariki ta saboda ta ce inna rabbi ghafurur rahim ai ina jin mun yi ta'aliki a wannan lokacin ina tsammani kana gengedi amma mun yi ta'aliki akan cewa wannan yana nuna sun san Allah kuma suna sifanta Allah da wasu sifofinsa sai dai wannan bai hana su shirka ba kamar yadda a cikin surar karshen ta Allah ya ce wa ma yu'minu billah illa wa hum mushrikuna da dama daga cikin mutane ba sa yin imani da Allah face kuma suna yin shirka kaga quraishawa ai sun san akwai Allah sun san shi ya halitta shi ya halicce su shi ya halicci sama da ƙasa shi ya halicci ruwa shi ya halicci duwatsu ya halicci wuta ya halicci abin nan rana da wata amma duk da haka wannan sanin Allah da suka yi bai hada su kuma yin shirka ba kamar yadda zamu zo mu bayani a daidai wannan ayar da zamu karanta saboda haka faɗarta inna rabbi gafurur rahim baya da wani ishkali idan ka san cewa waɗanda ba musulmi ba su ma za su iya sanin Allah amma kuma wannan ba zai hana su yin shirka ba wannan kusan tawaturi ne kusan kurin malamai gaba ɗaya sun ce ya yi aure amma sukan kawo maganar auren abin nan ne auren ita wannan matar ita ce ya aura ba ita ce ya aura ba Allahu alam to za mu tashi akan aya ta nawa ne to za mu koma ba mu gama fassara aya ta ɗari ba falamma koma kan aya ta tasa'in da 99 falamma dakhalu ala yusufa a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد وجاء بكم بدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم na'am <clears throat> Allah ya ce falamma dakhalu ala yusuf a awa ilaihi abawayi ubangiji madaukakin sarki ya labarta mana yadda annabi yaqub alaihi salam shi da 'ya'yansa gaba ɗaya suka tattaro suka taho masar inda annabi yusuf alaihi salam yake sarauta yayin da suka zo annabi yusuf alaihi salam ya tare su a bakin gari shi da jama'arsa wato manya-manya jigajigan gari suka fita suka je suka taro annabi yaqub alaihi salam da shi da 'ya'yansa wanda suka zo daga ƙauye annabi yusuf alaihi salam awa ilaihi abawaihi ya jawo iyayensa biyu kusa da shi ya rungume su wa qala yace idkhulu misra insha Allahu amin ku shiga masar in Allah ya so kuna amintattu ba tare da fargaba ba ba tare da tashin hankali ba kuma ba tare da wahala ba wahalar da kuke ciki insha Allah ta yanke wa rafa'a abawaihi 'ala al-arshi ya dora iyayensa biyu akan gadansa na sarauta wa kharru lahu sujada alhalin su da ƴan uwansa sun fadi ƙasa sun masa sujada to sun fadi sun masa sujada sannan sai ya dau sai ya dago iyayensa biyu babarsa da babansa ya ɗora su akan gadon sarautarsa wa ƙala ya ce ya abati za ta ru'yaya min qabl ya ce ya baba wannan shine fassarar mafarki na da na yi tun da can wato sama da shekara ashirin ko ma shekara talatin da wani abu gashi yau ya tabbata wanda yana nuna maka fassarar mafarki yana iya tabbata bayan shekaru masu yawa ba lalle bane dan kai mafarki yau gobe gobe kaga abin da ka gani a mafarkin ya tabbata ta yiwu wannan abun gaskiya ne haka ne amma ba yanzu zai tabbata ba sai an ɗau lokaci kaga mafarkin annabi yusuf alaihissalam tun yana ƙanƙani ya yi shi amma bai tabbata ba sai bayan ya zama sarki to shi ne ɗaga abin nan shi ne yake gaya wa babansa ha za ta wilu ru'ya ya min qabl qad ja'ala rabbi haƙa ubangiji ya sanya mafarkina ya zama gaskiya ya mai da shi yanzu ga shi haƙiƙa abu ne wanda muna gani da ido can a can baya mafarki ne yayi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin yanzu kuma ga ƴan uwansa 11 ƴan uwansa 11 da kuma babansa da babansa gashi sun fadi sun masa sujjada kaga fassarar mafarki ta tabbata kuma an samu mutabaka tsakanin mafarkin abin da ya gani a mafarkin da kuma abin da ya faru a awaki a mafarkin ya ga taurari guda goma sha ɗaya waɗanda su ne uwansa goma sha ɗaya ya ga rana da wata waɗanda su ne babansa da babarsa kaga abin da ya gani shi ɗin ne ya faru wato waɗannan rumutsin ba a samu canji ko kaɗan ba wanda kuma a mafarki wani lokaci ka iya ganin abu a mafarki kuma wani abu ne daban zai faru ba wai shi wannan abin da ka gani a mafarki ba shi wannan abin yana nuni ne zuwa ga wani abu kuma daban wanda ba wannan ba ta yiwu abin da za ka gani a mafarkin ma shari'a ta hana ba ba ba talazumi tsakanin ka ga abu a mafarki shari'a ta hana kuma ya zan alheri ne kana iya ka ganka a mafarki kana yin wani abin da ba shi shari'a ta yadda kai ba amma wannan ba yana nuna cewa kuma in an yi fassara mafarkin zai zama maka tashin hankali ba zai zama maka sharri ba zai iya zama maka alkhairi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi mafarki ya ga mutane sanye da riguna wani rigarsa iya kirji wani iya ciki wani iya gwiwa wani ma rigarsa tana jan ƙasa ya ce sai ya ga sayyidina umar rigarsa tana jan ƙasa aka ce fama awwaltahu ya rasulallah qala addin ya rasulallah me ka fassara wannan mafarki sai ya ce addini a zahiri idan ka ja rigarka a ƙasa kana namiji ka yi laifi ko ba haka ba ne? annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'mini ila nisfi saq fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn fa asfala min al-ka'bayn izari fa fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu'mini ya saki taguwarsa tana jan kasa amma gashi yi mafarki sayyidina Umar yana sanye da taguwa tana jan kasa kuma aka fassara wannan taguwar mai jan ƙasa da cewa addini ake nufi ashe kenan dan mutum ya ganshi a mafarki yana wani abin da a shar'anci a zahiri shi shari'a take suke so ba ba shi yake nuna in an fassara shi zai zama barna ba idan mutum ne ahlus sunna mai bin sunna sau da kafa watakila ma mai wa'azi ne malami ne sai mafarki yana yana zukar sigari subhanallah ya tashi ya ce subhanallah ni ko menewa Allah sigari kuma Allah ya tsare mu to ba lalle sigarin bace ta yi wani ilimi ne kuma zaka kwankwado sabu wanda da ba san shi saboda haka ba ta lazumi tsakanin wannan da wancan to a nan Allah Maɗaukakin sarki ya nuna wa annabi Yusuf alaihi salam mafarkinsa ga shi nan ƙarara ya faru ga shi nan ido da ido ya gani A nan masu tafsirin ishari waɗanda suke irin tafsirin hannunka mai sanda nan a ce a fassara ayoyi da, da, wasu ma'anoni waɗanda za a ce akwai hannunka mai sanda a ciki to masu irin wani a tafsirin ishari ɗin sukan ce wannan sakamako ne Allah maɗaukakin sarki wa annabi Ibrahim alaihi salam amma sakamakon ya zan ba a kan shi ba a kan jikokinsa a lokacin da annabi ibrahim alaihissalam da allah yake cewa wa abin nan malakuta samawati wal ard wal yakuna eh? wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin allah ce falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al afilin فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال إني بريء مما يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين هذو دي كالشام waɗannan آيوي سكتشي كاغا ياغا توراري ياغا wata ya ga rana abubuwa guda uku ya gani waɗannan taurari su ne wanda daga ƙarshe suka zama taurarin da suke nuni zuwa ga ‘yan uwa annabi yusuf alaihissalam wata rana da wata kuma iyayensa ce a ƙarshe a ta uku ya ce in ni bari umin matu shirkun ni ba ni ba abin da kuke shirka saboda ya barranta daga shirka amma bai barranta ba sai a karo na uku sauraka ya jinkirta barranta a karo na farko da karo na biyu shi ya sa aka jinkirta masa sakamakon shi ma sai a kan jikokinsa saboda haka bai kasance a kan isa ko yaqub ba sai a kan yusuf alaihi salam wannan tafsir ne ishari ba lalle ne ya kasance haka din ya yace wa ƙad ahsana bi id akhrajani min as-sijni ubangiji ya kyautata min yayin da ya fito da ni daga kurkuku wa ja'a bikum min al-badwi ku kuma yazo da ku daga ƙauye ce ubangiji ya mun mai kyau ya mun abin da yafi komai kyau iz akhrajani min as-sijni yayin da ya fito da ni daga kurkuku kaga bai ce yayin da ya fito da ni daga rijiya ba bayan kuma sai da aka fara jefa shi kurarramar rijiya kafin a kai shi kurkuku amma sai ya ambaci kurkuku bai ambaci rijiya ba malamai suka ce na farko saboda rijiya wani abu ne da ya faru da kaddarar ubangiji wato kaddara ce ta ubangiji haka kawai ya tsinci kansa cikin rijiya in uwansa sun jefa shi amma kurkuku shi ya zaɓa rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai shi ya zaɓa a sashi kurkuku saboda haka sai ya ambaci abin da shi ya zaɓa wa kansa ubangiji kuma ya fitar da shi daga cikin wannan kangi sannan abu na biyu da malamai suke faɗa a nan baya so ne ya ainihin tsokano tsohon gulando tsohon ciwo ya ce wa ɗayan uwansa la tasriba alaikumul yau babu wani abin zargi tare da ku a yau a shigar sarijiya ‘yan uwansa ne suka jefa shi da zarar ya ce wa qad ahsana bi iz akhrajani min al-jubbi ko min ghayabatil jubbi to duk za su sunkuyar da kai zai sa su ji kunya ubangiji na ya kyautata min da ya fito da ni daga kwararramar rijiyar nan to duk za su ji kunya kuma kaga kamar yana tuna musu abin da suka yi masa laifi ne don haka shi kuma ya riga ya musu alkawarin cewa wannan magana ta wuce la ta tathriba alaikum yau daga yau wannan magana ta wuce kuma babu sauran zargi don haka sai kwata-kwata ma ya ɓatar da ita ba ta cikin tunaninsa saboda haka sai ya kawo maganar kurkuku wa kad ahsana bi iz akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al badu yazo da ku daga ƙauye ya kawo ku daga ƙauye ya fito da ku daga ƙauye fitowa daga ƙauye a shigo birni inda ilimi yake inda abin nan ni'ima ta rayuwa take ni'ima ce daga Allah zaman ƙauye cikin jahilci da da talauci ba ni'ima bace saboda haka anan yana faɗar wata ni'ima kuma da ubangiji ya musu da sun suna cikin ƙauye amma kuma ubangiji ya fito da su ya kawo su ya kawo su birni da can suna cikin wahala da yunwa ubangiji ya kawo su inda akwai dukiya inda akwai abinci da can suna cikin talauci ga gashi inda ɗansu yake shugabanci kaga ya fitar da su daga cikin wahala ya kawo su cikin ni'ima a nan ma za ku ga ladabi na sayidina yusuf alaihi wajen magana inda ya ce waja'a bikum minal bai ce abin nan waja'a abikun ko wa akhrajakum min al-ju'i ba wal faqri duk bai faɗi wannan ba yace ya fito da ku kuma daga yunwa da talauci har kamar akwai wani akwai wani gorantawa sai kawai yace waja'a waja'a bikum min al-badwi an san yanayin zaman kauye dama yana tattare da waɗannan abubuwa kuma musamman ma kasancewar ana cikin wani hali na kakanikayi na fari a yankin gaba ɗaya saboda haka wanda yake cikin kauye sai ya fi kowa shan wahala sannan a lokacin masar ita ce tafi ko ina wato yalwar abinci ana cikin wannan hali ubangiji ya fito da su ya kawo su masar ya kawo su ƙarƙashin mulkin ɗansu kaga wannan ni'ima ce babba to duk wannan bayanan sai annabi yusuf alaihissalam ya dunkule shi a cikin kalmar badwe ba tare da ya kawo wata kalma da za ta sa su ga kamar yana goranta musu ba cewa ja abikum min al kuma wannan yana nuna maka idan mutum na iya zaunawa a birni ya fi masa ni'ima sama da ya zauna a ƙauye musamman idan ƙauyen da zai zauna ƙauye ne wanda babu ilimi a gurin in babu ilimi to ba za a samu addini ba inda kuma duk zaka zauna babu kyakkyawan addini to ba alkhairi cikin zamansa sannan ɗabi'ar ɗan ƙauye akwai akwai jahilci al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah ma anzalallahu ala rasulihi ubangiji ya ce abin da ƙauyawa al'arab su ne ƙauyawa ba wai larabawan ƙauye ba in aka ce al'arabi ana nufin ba ƙauye ko ma wani irin ƙabila ne ba larabe ne ba ture ne ba haushe ne kanuri ne ko ma menene shi in dai a ƙauye yake to a arabiyun ne don haka masu fassara al'arab da larabawan ƙauye sun takura abu ta yi ya zama ba larabe ne ta kuma ya zama ba ba larabe ba ne to ubangiji ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa ƙauyawa su suka fi tsananin kafirci da munafici wa daru allah ya alamu hudu da anzala Allahu ala rasuli su suka fi cancantar su jahilci abin da Allah ya saukar wa manzansa saboda me saboda sun yi nisa da inda ilimi yake don haka za su jahilci wannan sannan mutumin ƙauye har ila yau yana da gilza yana da kaushin zuciya saboda bai cakudu da mutane ba balle tana ya saba da juriya wanda ya saba shiga jama'a yau da kullun shi kakan same shi ne mai juriya sautari sabanin wanda baya shiga cikin jama'a ba waɗanda ya sani sai wanda suke dangin sa ne kawai wannan wan sani wannan ƙanin sani wannan baffan sani daga wanda zai masa biyayya sai sai wanda shi zai wa biyayya amma bai san zai iya gamuwa da wani mutum ba wanda ba abin da ya hada su illa kawai shi mutum ne shi mutum ne to a irin nan idan bai saba ba sai ga baya da juriya baya da haƙuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Hurairah ko hadisin Anas ibn Malik wanda eh, abin Imam Ahmad ya fitar da shi a Musnad bi sanadin hasan yake cewa man bada jafa wanda duk zai shiga kauye ya zauna to zaka same shi da kasasshiyar zuciya wato ba shi da tausayi ba shi da rahama ba shi da kuma abin nan haƙuri to shi yasa za ku ga Allah maɗaukakin sarki duk sanda ya tashi aiko manzanni baya aiko su daga cikin ɗan ƙauye fituk sai dai aiko shi daga cikin alƙaryatai kamar yadda zamu ga zamu gani a nan gaba cikin wannan sura din saboda su ne suka fi sanin ɗabi'un mutane kuma suka saba da cakuɗuwa da jama'a don haka su za su yi haƙuri wajen isar da saƙo waja abikum min albadwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati ce bayan shaiɗan ya ɓata tsakanina da ƴan uwana kaga anan gaba daya sai ya tattara laifin yan uwansa duka sai ya jibga wa shedan gaba daya sai ya dora laifin akan shedan bai ce bayan kun cuce ni ba kaga kai ne sai kace min ba'di an zalamani ikhwati bayan yan uwana sun zalunce ni sun jefa ni rijiya sun yi kaza sun yi kaza gaba daya sai ya dauke laifin sai ya dora akan akan yan abin akan shedan yace min ba'di an nazaga shaytan sai yace baini wa baina ikhwati bai ce min ba'di anna zaga shaytan na ikhwati ba sai ya kara da baini wa baina ikhwati dan kamar ya nuna cewa shi ma shaytan din ya yi masa wani abu duk dai ya nuna cewa laifin duk namu ne kuma wannan sharri ne na shaytan kaga duk wanda yana daga cikin karamci da ladabi na Yusuf alaihi salam wanda ya da a ce kowa zai yi ɗabi'antu da irin waɗannan ɗabi'u to da an samu zaman lafiya cikin al'umma da ba a samu tashi-tashen hankali da yawa ba kaga gaba ɗaya ya yi afuwa tun da ya ce ya yi afuwa ya manta la ba alaikumul yau ɗin da ya faɗa sai ya zan ita ce take amfani har yanzu gashe yanzu ya ce da su daman babu zargi a kanku don haka babu wani kuma zargi ya nuna waccan takardar an riga an abin nan an nade ta an rufe ta wannan fayil ɗin an rufe shi kuma ba za a sake buɗa shi ba ce min ba'adi an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati wannan kuma shine ladabi na abin nan na annabawa ladabi na mutanen kirki duk sanda abu ya faru suka ce sun yafe to sun yafe kenan ba za su sake daga maganar ba amma duk wanda zai ce ya yafe amma ba zai manta ba to kuma wannan akwai wata magana daban ka yafe amma ba za ka manta ba ma'ana duk sanda ka ga mutumin nan za ka yi dago maganar ko za ka daga a gurin wasu to wannan yafiyar akwai saura akwai rina aka ba sauran rina aka ba yace inna rabbi latifun lima yasha ubangiji na mai tausasawa ne ga abin da ya so ubangiji ya tausasa masa lokacin da yana cikin rijiya ya ainihin ɗebe masa kewa ta hanyar yi masa wahayi cewa zai labarta wa ‘yan uwansa abin da duk ya faru wanda wannan ya sa ya ji cewa eh to akwai ranar fita daga rijiya ba ya zo ya zauna har abada ba ne ya tausaya masa lokacin da aka ɗauke shi a matsayin haja ta sayarwa inda Allah ce wa bi bida'a ubangiji ya tausaya masa wannan ba su riƙe shi ba da su rike sun tafi da shi shikenan watakila za su zai shiga cikin wani halin da ya fi wanda ya shiga ciki daga baya sai gashi a cikin kasar a babban gida kasar kasarul aziz sannan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matar aziz wato babban mutum na masar ta shiga masa makirci iri-iri ubangiji ya tausaya masa anan haka nan ubangiji ya tausaya masa lokacin da matan gari suka sako shi a gaba ubangiji ya tausaya masa lokacin da aka kai shi kurkuku ubangiji ya tausaya masa gashi ya fito da shi ya bashi mulki saboda haka inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim lalle shi ubangiji shine masani kuma wanda yake shine mai cikakken sani shine kuma wanda yake gwani mai hikima sannan sai ya ce rabbi ya ubangiji قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين تقوم يتك كما سيرقوا لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه duk abin da ya cika to kuma zai fara rubuwa ne don haka duk abin da annabi yusuf alaihi salam yake so ya samu a nan duniya ya samu ubangiji ya bashi ya zaɓe shi ya bashi ilimi sannan ya zaɓe shi ya bashi mulki sannan ya fitar da shi daga ƙangin bala'i iri-iri da ya faɗa a ciki sannan bayan haka gashi nan ya kawo masa iyayensa da yan uwansa ya haɗa su guri guda don haka duk wata ni'ima da yake so ta duniya ubangiji ya bashi don haka yanzu sai tunanin lahira kawai shine a gabansa to haka mutumin kwarai yake duk sanda ya samu wata ni'ima to kuma kada wannan ni'imar ta mantar da shi lahira wannan ni'imar sai ta tuna masa to kuma akwai lahira a gabanka yanzu ka samu ni'ima abinda duk kake fafutukan nema ka samu to tsaya kuma kai abinda zaka gyara lahirarka da shi don haka annabi yusuf alaihi salam ya ce rabbi ya ubangiji kad ni minal mulki haƙiƙa ka bani wani abu na mulki allah maɗaukakin sarki ya bashi mulki ba dukan mulki ya bashi ba domin ba shine sarkin masar a lokacin ba amma ya ba shi wani bangare na mulki mai yawa shi yasa min anan tab'idiyya ce ba li bayanin jinsi ba ce ya ba shi wani bangare na mulki inda ya ba shi duka mulkin ne da Allah ba zai ce ma ya li kusa kawo fi dinin maliki ba saboda ka ya ba shi wani bangare na mulki to saboda haka annabi Yusuf alaihi yana daga cikin annabawa kuma waɗanda suke sarakuna annabi ne kuma sarki ne kamar annabi Dawud alaihissalam annabi ne sarki ne Sulaiman alaihissalam annabi ne sarki ne wa qatala Dawud jaluta wa atahu Allahu al-mulka wa 'allamahu mimma yasha ubangiji ya bashi milki ya bashi kuma annabci shine hikima din sannan annabi Sulaiman alaihissalam shi ma addu'a yayi rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab saboda haka shi ma Allah ya ba shi mulki to waɗannan suna daga cikin annabawa kuma suna daga cikin sarakuna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya roki ubangiji ya sanya shi Abdar rasula bawa manzo ba ba ba ba ba nabiyan malikan ba lokacin da aka bashi zabi wanne kake so ubangiji ya bashi zaɓi a sa ka malikan nabiyan malika ko kuma abdar rasula yace bal abdar rasula to sai ubangiji maɗaukakin sarki ya haɗa masa matsayin da yafi na duk waɗanda suka samu mulkin shi yasa dukkan ulul azmi minar rusul babu wanda yake malik amma manzanni ne manzanni ne bayi ne na Allah manzanni babu wanda aka kira shi da suna al-malik annabi nuh alaihi salam annabi Musa annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Musa annabi Isa dukkaninsu babu wanda yake sarki amma kuma manzanni ne bayi ga Allah domin abin da ake kira al-mulk shine kazan yazan annabi ne wanda ake yi masa biyayya yana umarni ya abin nan yayi umarni ya hana ya ce yi kaza bar kaza aiwo min kaza dauko min kaza wato zan yana sarrafa jama'a wato ta kashin kansa wannan shine sarki annabi kuma manzo wanda shi yana sarrafa jama'a amma da umarnin Allah da umarnin Allah yana ce musu ne ku yi kaza Allah ya ce ku yi kaza ku bar kaza Allah ya ce ku bar kaza ku yi wo kaza wato umarnin Allah yake yake yake ba su command ne daga Allah sabanin sarki shi wanda yana ba da koman akan abin da ya halatta ya ba da koman akai ko da ko ba wai umarni ne wahayi ne daga Allah ba saboda haka waɗancan annabawa waɗanda ubangiji ya sanya su manzanni ne ba sarakuna ba suna da wani nau'i na sarauta wacce ta fi ta waɗancan tunda ita sarauta ce wacce jigonta shine umarni daga Allah gaba ɗaya saboda haka sai sai zan ulul azmi minar rusul sun fi dukkan waɗannan annabawa sun fi annabi Dawud alaihi salam sun fi annabi Suleiman sun fi annabi Yusuf alaihi salam matsayi a gurin Allah don haka yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarkai ka sanar da ni wani abu na iliminka na sanin fassarar mafarkai fatiras samawati wal ard wanda ya kagi halittar sammai da ƙasa ta waliyyi yi dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira kaga anan ya faɗi ni'imomi guda biyu manya da ubangiji ya masa a duniya ya faɗe su ya mayar da da da ni'ima da ubangiji ya masa zuwa gare shi ya mayar da aikin Allah zuwa gare shi ya nuna cewa ba dabararsa bace ko iyawarsa ta sa ya samu ubangiji kai ne ka bani saboda haka wannan akwai al-i'tirafu bi ni'matillahi alai sannan kuma ya yabi Allah ya masa kirari fatiras samawati wal ard sannan kuma sai ya roke shi ni'imomi guda biyu kuma na lahira ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya ambaci ni'imomi biyu na duniya kuma ya nemi Allah ya masa ni'imomi biyu na lahira waɗanda su ne kuma su ne jigon ni'imomi gaba ɗaya Allah ya karɓi ransa yana musulmi sannan kuma ya haɗa shi da mutanen kirki ranar gobe kiyama ce tawaffani musulmin. ka karɓi raina ina musulmi wa ne bis salihina sannan kuma ka haɗa ni da mutanen kirki wato a ranar gobe kiyana ka tashe ni cikin mutanen kirki annabawa da manzanni yake nufi to wannan addu'a da annabi Yusuf alaihi salam yi, wasu malamai suka ce zai yiwu ya yi ta ne lokacin da mutuwar ta zo masa wato yana kan shimfiɗar mutuwa sai ya yi addu'a ya ubangiji ka karɓi raina ina musulmi kamar yadda ya tabbata cikin ne daga Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin rashin lafiyarsa wacce a ita ne ya bar duniya ya rika daga dan yatsansa sama lokacin da mutuwa ta ta zo masa yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la wato kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana roƙon mutuwa bane a'a mutuwar ta zo yake cewa ya ubangiji a haɗa ni da tawaga mafi ɗaukaka ita ce tawaga ta mutanen kirki ita ce tawaga ta Allah wasu malamai suka ce kuma zai yiwu ya roƙe shi ne ubangiji ya karɓi ransa lokacin da mutuwar ta zo akan musulunci ya roƙe shi ne ya karɓi ransa lokacin da mutuwarsa ta zo akan musulunci ba wai ya roƙe sa ne ya mutu ba ba cewa ya Allah kashe ni ba ya ce Allah ka karɓi raina ina musulmi ma'ana lokacin da mutuwa ta tazo wala ta na illa wa antum muslimuna kada ku mutu face kuna musulmi ma'ana kai addu'a Allah maɗaukakin sarki ya barka akan wannan addini kada ya karkatar da kai zuwa ga wata gurbatacciyar hanya har lokacin da mutuwarka za ta zo wannan shine ma'anar tawaffani musliman saboda haka ya roƙi Allah ne maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigansa akan musulunci ya kuma haɗa shi da mutane na gargaru yayin da ajalinsa ya zo rayuwarsa ta kare ba wai ya roƙe shi a nan take ya mutu ba kamar yadda kamar kake addu'a ga ga mutum ka ce Allahu alal islam Allah ya karbi ranka akan musulunci kaga ba kana masa addu'a bane ya mutu nan take mukan ce Allahumma ahina muslimina wa tawaffana muslimina ya ubangiji ka rayar da mu muna musulmi ka karbi rayukan muna musulmi wa alhiqna bis salihin kaga wannan addu'a ce ba roƙon mutuwa bane wasu kuma suka ce ta yiwu kuma a nan take roƙi ya mutu din ya ga komai da yake so ya samu duk abin da yake bukata ya samu to ya ubangiji ka karbi raina nan ina iya to ya ubangiji ka karbi raina wato yana neman ya mutu din ne suka ce wannan ya halatta a yi a shari'ar waɗanda suka gabata mutum ya roƙa wa kansa mutuwa saboda yana cikin ni'ima ta duniya da mulkinta da jin daɗinta saboda haka sai ya yi bege ubangiji ya haɗa shi da mutane na ƙwarai suka ce amma a shari'ar wannan bai halatta ba tawili na farko shi ne abin nan na biyu shi ya fi kamata ya zan shi ne za a ɗauka a wajen tafsirin wannan aya tawaffani musliman ka karɓi raina ina musulmi ba yana nufin yanzu yanzu ya ubangiji ka kashe ni ba saboda haka wannan shi ya fi dacewa a ɗauka a matsayin fassara wato yana roƙon ubangiji ya karɓi ransa lokacin da musuwarsa ta zo yana musulmi wannan shi ne abin da ya kamata a ɗauka a matsayin fassara anas ya rawaito hadisi kamar yadda ke cikin sahih bukhari a musnad na imamu ahmad afwan Anas ibn Malik ya rawaito hadisi kamar yadda yake cikin Musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal daga manzo sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa la yatamanna yanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi fa in kana wala budda mutamanniyan al mauta falyaqul allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li manzo yace kada ɗayanku ku ya kuskura yayi gurin ya mutu saboda wata cuta da ta sauka a kansa wato saboda wata rashin lafiya ko wata damuwa ko wata musiba da ta auka masa ya rika cewa ya Allah ka karbi raina ya Allah ka kashe ni kada ya rika yin haka ballantana ya je ya rataye kansa ko ya sha dafi ya mutu a ko gurin mutuwar ma kada yayi fa in kana wala budda mutamanniyan lil maut in ya zan dole ne dole ya zama masa dole dole sai yayi burin mutuwa din manzo yace ce Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khairan ya ubangiji Karaya ne idan har rayuwar ta zan ita ce alkhairi gare ni ya ubangiji ka banni da raina wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ka karbi raina idan mutuwar ce ta fi min alkhairi kaga anan bai nemi mutuwar take ba ya ba wa Allah zabi idan rayuwa ta ita tafi alkhairi ya ubangiji ka banni da raina ka fitar da ni daga bala'in da nake ciki idan kuma mutuwar ce ta fi min alkhairi ya ubangiji ka gaggauta mutuwata domin in tarar da wannan alkhairin da ka aje mun. wannan hadisi akwai shi a cikin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya la yatamanna yanna ahadukum al-mauta bi durrin nazala bihi in kana muhsinan fayazdad wa in kana musian fala'allahu yasta'tib ولكن ليقل الله اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمت وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي manzo sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya kuskura yayi gurin ya mutu saboda wata wahala da ta saukan masa domin in kana muhsinan fa yazdat in ya zan mutumin kwarai ne yana kyautatawa wato yana aikin kyautayi a nan duniya kaga in aka bashi rarar rayuwa aka jinkirta masa sai ya ƙara aikin alkhairi wa in kana musi'an in kuma mai aikin laifi ne fala allahu an yasta'tib ta yu ya tuba in aka bashi rarar rayuwa aka jinkirta masa ta yu ya tuba idan ya zan dole sai yayi guri to ya ce allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li wannan suka ce idan ya zan wata cuta ce ta musamman wacce shi ta shafa ba ta shafi addininsa ba amma idan fitina ce ga gamammiya wacce ana ganin tana ta make mutane cikin addininsu wannan ya ɓace wancan ya ɓace wani abu ya zo fitina kamar yanzu irin fitinar dujal da za ta zo misali wanda mutane za su yi faɗawa cikin tarkonsa to idan mutum yana jin tsoron fitina a addininsa ne to suka ce babu laifi ya nemi ya nemi mutuwa ɗin ba laifi ya nemi mutuwa ɗin suka ce wannan shine abin da masu sihirin nan da, da fir'auna ya sa aka taro masa su yayin da ya musu barazana zai kashe su sai suka ce rabbana afrika alaina sabran wa tawaffana Musulmi. ya ubangiji ka ba mu haƙuri juriya kuma ka karɓi ranmu muna musulmi haka nan lokacin da maryam alaihi salam bayan ta samu cikin annabi isa alaihi salam ga ta kuma ba ta da miji tana jin tsoron ta koma cikin mutanenta a zarge ta da ta yi lalata ta yi zina wanda wannan ya fi mata ciwo sama da komai kaga a lokacin sai ta ce ya laita ni mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya ina ma na mutu kafin wannan rana ina ma na mutu kafin in ga wannan rana don sun san mutane za su jefe ta da alfasha domin ba ta da miji gashi kuma ta yi ciki har ta haihu kuma haka ɗin ya faru ai kaga tana zuwa tana zuwa ƙazafin da aka fara mata kenan ya maryamu da kanji ita shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ce ya maryamu kin zo da wani kagaggen abu ya ukhta haruna ya yar uwar haruna babanki bai zama mutumin banza ba to kaga anan kaga kamar suna suna suna faɗa mata bakan magana ne wa ma kanat ummuki baqiya mahaifiyarki mahaifiyarki ba mai zaman kanta bace kaga anan kamar suna mata shagube abinda ta ji tsoro kenan ubangiji madaukakin sarki ya sanya mata faraj mafita ya ainihin sa wannan yaro ya yi magana ya furta musu cewa inni abdul inni abdullahi atani alkitab waj'alani nabiyya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin addu'o a cikin addu'arsa yakan ce wa idza aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun ya Allah idan har ka nufi fitinar wasu mutane a addinin su ya ubangiji ni ka karbi raina ba tare da na fitinu ba ya zo a cikin hadisin Mahmud ibn Labid wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ithnani yakrahuhuma ibnu adam yakrahu al-maut wal maut khairun lil mu'min min al-fitan wa yakrahu qillat al-mali wa qillat al-mali aqallu lil hisabi hadisi ne yana cikin musnad imam ahmad manzo sallallahu alaihi wa sallam yace abubuwa guda biyu ithnatani yakrahuhuma ibnu adam abubuwa guda biyu dan adam baya son su yakrahu al-mauta baya son mutuwa walmautu mautu khairun lil mu'mini min al fitan amma mutuwa ita ta fi wa mumini alkhairi da ya fada cikin fitina a addininsa da ya fada cikin fitina da zata raba shi da addininsa gara ya mutu ɗabi'a ce ta mutum baya son mutuwa ba wai mutum wanda yake ordinary ba hatta annabawa ma annabi Musa alaihi salam lokacin da kamar yadda ya zo cikin sahihaini lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura mala'ikan mutuwa ya je ya karɓo ransa mala'ikan mutuwa yana zuwa sai ya ce ajib rabbak amsa kiran ubangijinka annabi musa sai ya dalla masa mari har sa ɗaya tsayaye. shi ke ya juya ya koma ya ce ya ubangiji ka tura ni zuwa ba'astani ko arsalta arsaltani ila abdullahi yuridul maut ka tura ni zuwa ga wani bawanka wanda da son ya mutu a wata ruwayar yake cewa ya rabbi inna musa faqa aini walaula karamatuhu walaula la shaqaqtu alai yake cewa ya ubangiji bawanka musa ya tsaya min da ido ba dan mutum ne mai daraja da karamci a gurinka ba da na wahalar da shi ina wane mutum annabi musa alaihi salam ba ya mare shi bane yana sanin cewa shi mala'ikan mutuwa ne hasha lahu annabi Musa ba zai haka ba ya a annabi Musa ya san Allah ya aiko da mala'ika ya karɓi ransa kawai ya mari mala'ikan kasa ai ba zai yiwu ba amma kai da a gidanka kana zaune kana hutawa kawai sai kaga wani ya duro ya ce kawo ranka ba ni ranka kaga ai yadda duk ka kare kanka sai yi. haka kawai ka ga mutum katsan kawai ya zo ya ce sallama ranka to haka haka ya masa shigowa ya kawai ya ce a jibran bak ba wata shimfiɗa kuma a suran mutum don a wancan lokacin mala'ika na zuwa ne ɗaukar rai a suran mutum zai je a suran mutum to kawai kaga mutum ya zo ya ce a jibran bak ko kai ne sai kun yi dambe ce ajib rabbak to shine annabi Musa yana tashi sai mare shi annabi Musa yana da wannan kuna tuna kissarsa da fawa kazahu Musa fa qaza alai nan da nan Musa ya masa kutufo sai gashi a ƙasa <laughs> ita ce masu abin da suke cewa darbatul qadiya duka daya sai ga mutum ya fada a ƙasa ya fadi shi ko shura bai yi ba saboda haka annabi Musa bai san mala'ikan mutuwa bane kuma a shari'ance idan mutum kawai ya shigo gidanka kawai ya shigo gidanka baka san shi ba kawai kaga wani karfan namiji kawai ya shigo gidanka kana da dama ka kare kanka ko da kuwa wajen kare kanka zaka ma kashe shi ne wannan duk dokar duniya ta ba da wannan dama matukar dai shi ya kawo maka ta'addanci a kanka da malamai suna cewa idan akwai hanyar da za ka kare kanka ba tare da ka kashe shi ba wannan shi ya fi dacewa to a wannan musa ƙarfa ne yana mare shi sai ido ɗaya tsiyaye kaga wanda zai yi mari ido ɗaya tsiyaye ai ba karamin mutum ba ne ƙarfa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya leka ɗan uwansa ta ƙofa ba tare da izininsa ba ya tsiyaye masa ido idan ya ya tsiyaye izin a banza saboda ka annabi Musa bai bai laifi ba da ya koma ya ce ubangiji ka aika ni gurin bawon ka wanda baya son mutuwa sai ya ce ka je ka ce masa izhab ilaihi wa qul lahu al hayata turid fa in kunta turidu alhayat fada' yadaka ala matni thawrin fa inna laka bi kulli tawarat yadika sanatan yace da shi ka je ka gaya masa rayuwa yake so idan rayuwa yake so to ya sanya tafin hannunsa akan doron bayan bijiminsa. sa duk abin da tafin hannun nan nasa ya rufe na gashi to yana da shekaru daidai waɗannan wato bijimin sa ka sa hannunka ka damƙi gashi kasan abin nan shekaru nawa za ka damƙo da ya ya gaya masa ce to ubangiji na turo ni to yanzu kaga ya san daga Allah yake ya ce ka je ka samu wato bayan bijimin sa ka ɗora hannunka a kai duk abin da hannunka ya rufe na gashi to Allah ya baka rayuwa daidai gwargwadon wannan sai ya ce summa ma sai kuma me sai ce almaut ya ce al'ana ya rabu ashe ka gaba ba mutuwa yake gudu ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a wanda duk ya so haduwa da ubangiji ubangiji zai so haduwa da shi wanda kuma duk ya nuna baya son haduwa da ubangiji ubangiji ma zai ki haduwa da shi sahabbai suka ce a watar wayar Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya rasulullahi kulluna yakrahu al-maut ai duk ba ma san mutuwa wanda yake san mutuwa wannan shine mawdu'u shahid babu wani wanda yake san haka kawai ya mutu ce kulluna yakrahu al-maut gashi kuma ka ce wanda yake san mutuwa ubangiji zai so abin nan zai so haduwa da shi wanda baya san mutuwa kuma ubangiji ba zai so haduwa da shi ba sai ya ce ba haka bane laisa kazalika ya laisa zalika kazalika ya Aisha ba haka abin yake ba bawa musulmi yayin da mutuwa ta zo masa ubangiji yakan sa a yi masa bushara da abin da zai samu na ni'ima a gurin ubangijinsa yayin da mala'ikun mutuwa suka zo su karɓuran mumini sai su yi masa bushara cewa to daga nan fa sai aljanna saboda kaga zai so ai mutuwar haka nan kafirin shi kuma lokacin da mutuwa ta zo masa a lokacin shi kuma za a yi masa bushara da gidan wuta kaga ba zai so mutuwar ba cito wannan shi ne ma'anar man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa saboda ka idan aka ce maka da ka mutu ga mala'ika mutuwa ne ya ce to mun zo mu karɓi ranka kaga an zo da soso yana kanshi da wasu abin nan yan kyalle masu kanshi masu haske da mala'iku masu kyan fuska sun rako shi sun rako mala'ikan da zai ka kaga babu shakka za ka san cewa wannan tafiyar mai riba ce amma mutumin da zai ga wasu baƙaƙen mutane masu ƙahonni masu idanu jajawur sun zo sannan sun taho kuma ga wani ɗoyi ga wani ƙyalle mai ɗoyi su ma suna a gurin yana wari kaga babu shakka wannan Allah ya kiyashe mu ba zai so saduwa da ubangijinsa ba shi yasa Allah ce innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'awahum an-nar bima kanu yaksibun wannan sifa ce ta waɗanda ba musulmi ba su ne za su samu wannan wannan abin nan din lokacin da fitina take faruwa wacce za ta shafi addinin mutum a lokacin ya halatta mutum ya roƙi mutuwa kamar yadda zo a cikin hadisi innar rajula la yamurru bil qabr fa yaqulu ya laitani makana lokacin bayyana dujal idan dujal ya bayyana ya fitini duniya mutum zai wuce ta gaban kabari ya rika gurin ina ma shine a cikin kabarin ba wanda yake ciki kwance ba saboda irin bala'i da zai gani da ainihin fitintunu iri-iri waɗanda za su tayar masa da hankali Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan musulunci ya ainihin raya mu akan sa ya kuma karbi rayukan mu akan sa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in hukuncin sani saboda haka abinda muke cewa yi ma wani sujjada ba Allah ba haramun ne idan ba da sunan bauta aka yi ba idan kuma da sunan bauta aka yi to wannan ya zama wato riddace shirka ce ga Allah saboda haka baya halatta a yi wani sujjada wannan sujjada da ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam suka yi wannan gaisuwa ce a lokacin su ana yin ta musulunci da ya zo ya kulle kofofin da za su ba da dama a yi shirka duk kofofi sai kulle su duk wata ƙofa da za ta ba da dama a kai ga shirka musulunci gaba ɗaya sai rufe shi don shi ne saƙo na ƙarshe babu wani annabi da za a turo daga ƙarshe bayan al'amura sun rikice ya zo da gyara don haka musulunci sai fi kowanne tsanantawa akan babin shirka duk wata kofa da za ta kai ga shirka sai aka toshe ta don haka ba daidai ba ne lokacin da na yi magana akan wannan wani abokina wanda muka yi karatu da shi to ba layin mu ɗaya ba sai yake cewa to na ji ka ce ba za a yi washe su sujada ba na ce eh Allah ne ya ce ba ni na ce ba sai ya ce to an yi wa annabi yusuf ma an yi wa adamu ma an yi wa yusufu ma to kaga ma din. <laughs> to kaga wannan bai dace ba komin komin matsayin matsayin shehin da yake da shi baya ba zai kai matsayi na Allah ba kuma ba zai kai matsayi na annabi sallallahu alaihi to annabi ya ce ka a yi masa to kaga ya kamata kowane ne aka zo za a yi masa sujada ya hana wannan shine tarbiya ta, musulunci Allah madaukakin sarki ya sa mu gane sai mu kwana anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyina